samu a gefe ran kai daɗe barka da hanya barka dai barka dai madalla wato ran kai daɗe ne suke maka sanda zuwa to ina ansa ansa kar ka firgita to ansa amma ya kamata dai na ansa ya banna nan ga daidai yana ansawa dan uwana ne muka haɗa shi a hanya sai ya ce nan gurin ka ido Allah ya taimake shi kai ka taimake shi ka ba shi wurin samu kwarai kuwa ma'ana ka haɗa shi da aljanan da <laughs> aljanan kwarai kuwa mm, to ni din ma nan dai dai, da ni da shi duk za ni ce tattar da mu je mu duk masu nema ne mu din to amma ni na fi shi matsala domin in an kasa garin nan kashi biyu to da a na suke ya kamata a ce kowa yana samu ta karkashi na ba ni samu ta wani guri ba don na zan gaida da da dama a haɗan da manya-manyan jigajigan wanda zan samu ko gida ɗaya ne su cika min da kuɗi zan taimaka maka na'am tun da har ka zo nan kuɗi an yi ka gama bakin kawon kaf ba za a same kuɗin ka ba idan har ka bi ka'ida da nake zan gaya maka to ranka ya daɗe a aljannin fa za a haɗa da su kar a haɗa da guda uku wanne da wanne ko kuma hudu hmm, ɗima ɗima na tura shi bayan gari yawwa tashin hankali tashin hankali na tura shi ƙasar waje yawwa sai makami makami gashi nan kusa da kai dan Allah dan Allah ba janye shi ba na san makamin na, haka ya zamu dan uwan mu dan sako ta ito uban su dan girman Allah karban da makamin na, dan Allah dan annabi karban da makamin na yawa da makami da tsinuwa da da da wannan ni ba na san su Allah dan Allah dan Allah kar a hadan da su dan Allah Allah ya tsaya ran kai dade zai daina zai taba ka yanzu in kana tsine musu to to dan sakwata a gaya musu dan sakwata ce ina gai da su yana gaishe ku eh, dan sakwata ba dan sakwata na gaishe eh, dan lokacin da aka yi wannan abun ya ci ubansa kwarai ko ya ci ubansa da masu ɗimuwa da da wannan duk yan badali ma sun ce suna gaida gaishe da ku kai ye eh, zan hada ka da mushakka ya mushakka wa ran gaida ne wa mushakka mushakka mushakka <laughs> dan na mashaka ni na zan dan Allah dan annabi kar ka dan da nan ba ka wannan wannan wurdi ba eh dan eh? ba ka wannan wurdin yawa dan dan naji an ce shi sentimental aljanna na haka sentimental wai ka ka mai da hila hemoni ni ba <laughs> ni ko ba na san ilahi ma ka shi nan a bayan kai na ji to ije can binni suna neman sa ka riga cewa na'am wakatarni wakatarni watar watar wakatar ni. kaptar kaptaru wakatarni wakatarni ruftan ruftan abinda guda uku guda wakatarni